wanda kuma ya yi daidai da goma sha takwas ga watan afrilu da miladiya shida. muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashirafil masalik littafi ne mai bayani akan tsarki ibada da mu'amala akan mazhabar imamu malik imamu darul hijira rahimahullah a cikin cigaba da karatun mana cikin kitabun nika kuma a cikin ba mai magana a akan eh, aurarrakin da aka haramta wanda sati ne gabata mun fara magana akan shiga duk da yau ma dai nan za mu taso farkon fasalin mu dora darasi na saba'in da ɗaya za mu gabatar cikin wannan tsayin da ikon Allah faslun nikahu shigar wannan fasalin ya fara da magana kan auren da ake ce ma a shiga wa huwa an yi an yuzawwij wa huwa an yuzawwija kullun waliyatahu min al-akhar nikahu shiga kamar yadda mai littafin ya magana shine kowane ya aurar da yadda yake wa walici ga ɗan uwansa mutum biyu ne in abokan juna ne wani na da tsiya ya auren ma abokinsa shi ma aboki yana da ɗiya. ya aura ma abokinsa ba ne in baka kenan ala Allah mahara bisa ga sharaɗin cewa babu sadaki wannan aure ana ce mai shiga kamar yadda muka yi bayani wancan sati shigar ɗin kashe uku ne sarihu shigar wajihu shigar sai murakkabu shigar wannan da mai littafi ya ambata sarifu shigar kenan inda babu sadaki a bangare guda biyun duka sai eh, wajhu shigar wajhu shigar shine za a ambaci sadaki ga kowane ka aura min diyarka nima aura maka ta tawadiyarta amma tun da tawadiyar ta yi taka kyau sadaki biyar za ka biya ne in ba ka sadaki biyu. saboda haka wurin sadaki ake bambantawa amma kowace an ambata mata sadaki ana cewa wajihu da wani amfani da kyau su matan da za a auras ko wace gwargwadon kyauta sai a mata sadakinta murakkabin shiga ɓangare ɗaya na da sadaki ɓangare ɗaya babu sadaki shi a shigar mai gamin gambiza shi a mana murakkab an ɗauko ɓangare ɗaya na sarihun shiga wanda babu sadaki aka ɗauko ɓangare ɗaya na wajihun shigar inda kowane gehe na da sadaki sai aka yi haɗa su zan aura ma ɗiyata da sadaki kaza da sharaɗin kai ma ka aura mai ɗiyarka ba da sadaki ba gefe guda da sadaki gefe guda babu sadaki murakkab a shiga kenan to sarihu shiga. kamar yadda malamai suka ce idan ya kasance hukuma mai gudanar da shari'ar musulunci ta ji cewa ga irin nau'in auren da aka ɗaura a wuri kaza to za a buɗe wannan auren ƙablar dukuli wa ba'adar dukuli idan ma matan sun tare gidajen mazaje su za a buɗe auren in ba su tare ba ma o'oho oh, nan buɗe aure tun ba tare gidajen mazajen su ba babu sadaki shi nan kowa ya mu gaba ne in a buɗe aure sun tare gidajen mazajen su to kowace za a duba sadaki na daidai da ita da kuma sadakin eh, sadakin da yake daidai da ita sai a bata sadakul misis. sadaki nawa ya dace da wacce ita ko wacce sadaki nawa ya dace da ita ko wacce sai an ambatan mata sadaki su mazajen sai su ba wayannan matan sadakinsu na tare wanda suka yi da su an buɗe wannan auren an hita batu zai hana cewon lokaci sun ga dama a kuma zuwa a yi auren kuma daidai bisa ga auren da musulunci ya yadda da shi ba shiga rufin ba wannan auren da aka yi bai dawamar da haramci tsakanin wanda ya aure da wanda aka aura daga baya suna da damar dawowa su yi su sai ga munan tafiya yanzu za mu zo wurin na ce ba mu kai ga wurin ba tuku a zai sai muka gama magana a kai ɓangaren sadaki ko da kuma ɓangaren buɗe a wurin wani wushe za da yake kowane ɓangare a yi musu sadaki in laififi ta sadakin aka yi la'akari da wagga matar shi wadda kyau to su ma ɗin kashin ai huli za a buɗe auren in mazan ba su tare da matan ba za a buɗe auren in sun tare da su kuma to za a bar auren sai a duba a gani wacce sadaki nawa aka ambata mata kuma menene ya dace da ita sadakul mislinata abin nan da aka ta ya yi daidai da sadakul misli ɗinta ko ya ko kuma ƙasa ga sadakul misli ɗinta an aka duba aka ga abin da aka ba ta ya wuce sadakul misli ɗinta to sai a bar mata haka ne An haka kuma abin da aka ba ta, ƙasa yake ga sadakul misli ɗinta to a ƙara mata zuwa ga sadakul misli ɗinta sadakin da ya dace da ita a duba wannan ɓangaren kuma sadakin da aka yi mata ya dace da sadakinta wanda an na asali wanda ya dace da ita koko ya shi haka nan ko ma ga yi ƙasa wanda yi yawa daga ciki in ya zan sadakin da aka ambata mata ko da aka duba ai ya shi ma sadakul da inda sadaki daidai da ita za a bata to iyakanta dubu ɗari biyar amma yanzu gashi har dubu ɗari bakwai an a ce to a bar mata hakan ba za a rage zuwa sadakin da yake daidai da ita yadda za a dibi matsalar sadakin kenan in mazan sun tare da matan a ba auren sai a gyara sadakin shi kenan su ci gaba da aurensu ina fatan na amsa bayanka a ai lokacin ba shi adda magana ba hukuma adda magana an fahimta ko tun da lamari ya kai ga hukuma ga irin auren da aka daura ita hukuma ita za ta diba sadaki nawa aka ambatan ma ita wagga na ka ce sadaki dubu ɗari biyar aka bata a ce to da inda sadakin da za a yi daidai da misalinta ne da nawa ne za ce iyaka dubu ɗari uku a ce to tun da wanda aka ambata mata ya yawa to a bar mata hakan dawo ga ɓangaren kuma sadaki nawa aka yi mata a ce dubu ɗari biyar a ce su inda sadakin misalin ɗinta za a bata da nawa ne sai a ce ya kai dubu ɗari bakwai a ce to a ƙara mata zuwa dubu ɗari bakwai saboda haka aksar za a bata aksaru shine ne sadakun ko ko sadakin da aka ambata mata lokacin ɗaura auren wanne ne ya fi yawa cikin abin da aka ambata ma ita wagga da wadda aka ambata ma ita wagga duk wadda aka ga wadda sadakun misli ɗinta shi ya fi yawa amma ga abin da aka ambata mata ƙasa ya ce to a ƙara zuwa ga sadakul misalinta ita kowa ga abin da aka ambata mata ƙasa abin da ya fi sadakul misalinta yawa ya ce to a bar mata hakan dama mafi yawa ake son a ba kowace ɓangare in sadakul misalinta ya fi yawa to a ba ta sadakul in kuma wanda aka ambata mata wurin ɗaura aure da yawa to a ba ta shi shi ke na an warware wannan

shi ne na ce son lura da kai kai diyarka da aka yi mata sabancin miliyan ɗaya shi miliyan ɗaya ɗin nan sadakon misli ɗinta ke nan ko ko sadakon misli ta ya haka nan sadakun ta sadakon misli eh, waga dari bakwai waga miliyan eh, to wurin ɗaura aure sadaki nawa aka faɗi ma kowace Eh, eh, wannan an kila ɗari biyar to wanda aka ce mata ɗari uku hmm. adiba mi asa sadakul misali ɗinta nan ce ɗari bakwai to ɗari bakwai ɗin nan za a bata sai a ƙara mata wanda aka ce ma ɗari biyar me sadakul misali ɗinta miliyan ita ma sai a ƙara mata ah, ya eh, ai dama cikawan za a ba wancan da aka bayar ya riga ya roshe sai an sai an koma ƙasa ba kuma an fahimta a wancan sadakin da aka yi an ji an karɓa amma wannan da aka bayar ɗin nan shi ne ya dace da ita ko kuwa abin da ake ce ma al-musamman shine sadakin da aka ambatan ma mata a wurin ɗaura aure tsakanin wali da kuma mibida to wai wannan musamman da aka ambata mata ya kai yawan sadakul mislina Ko ko ya yi saboda haka idan an zo an buɗe auren saboda an yi auren da bai dace ba aka ce to tun da har an ambace sadaki a bar auren a zo a yi gyara da sadaki to nawa aka faɗi mata wurin ɗaura aure aka ce dubu ɗari biyar aka ambatan mata aka ce to inda sadakun misli za a yi mata nawa ne a ce dubu ɗari bakwai a ce to a ƙaro dubu ɗari biyu an fahimta ko sai a ƙaro dubu ɗari biyu ba su na ɗari bakwai kenan ba ita kuma ga ɓangare nawa aka ambatan mata aka ce dubu ɗari biyar nawa ne da daƙul mithl ɗinka a ce dubu ɗari uku a ce to kai uban ɗaya kamar sama mai dubu ɗari in kuma ce a ya yashe mai shi ke <laughs> an bata ce ba da da murakkab shigar mai gamin zambiza wanda ba an batar masa daki ba dama mun ce gamin za an ɗebo sarifu shiga inda ke ban ba ce da sadaki amma ke kina da sadaki saboda ka wanda ba ta da sadaki za a buɗe aurenta an yi dukuli ko ba a yi dukuli ba za a buɗe auren in har riga an yi dukuli tukuna ka buɗe auren menene sadakul misli nata to shi za a bata ita ko wanda aka masa daki sai a zo a diba an gabanin dukuli ne a buɗe auren an bayan dukuli ne a tabbatar da auren amma a gyara sadaki kamar yadda aka yi ga wajibu ko sai a diba nawa sadaki aka yi mata aka ce dubu ɗari shida an kai mata aka ce to sadakun misali ɗinta da nawa ne a ce a yakan miliyan guda a ce to a ƙara mata dubu ɗari hudu nan ƙara mata ɗari hudu wannan aure an tabbatar da shi wancan kuwa an buɗe aure wajen hukuki ne hmm. murakkab hmm. tun farko sharaɗin da suka yi kenan waliyan su matan sharaɗin da suka wa kansu kenan ne zan aura maka ɗiyata da sadaki kaza sharaɗin ka aura min diyarka ba da sadaki ba kaga shi wanda ya ce a ba diyar shi sadaki yana ganin cewa in sadakul misali za a bayar to ya yi abin da ya ce a bayar saboda ka ya ɗan sassaƙe sadakin ne don shi ba zai ba da sadaki ba

kasuwanci ne an sai an biya daga nan kadan ko ajalan ko kuwa saboda haka in shekara nawa aka ce za a yi larura duk zan da aka tashi shi ke na har da an sai iyaka mun ba ku da ku ba mu abin da mun kafe ɗan kasuwa na yi ba a zo a ba mai kaya kuɗi shi ajiye abu kaza a rubuta da sai a basuwa ya biya kuɗi ɗin shekara da shekaru ne to an ha jauran um, masu eh, sai da kwano da filin da sauran su gani in yi to an sa lokacin nan kuɗin hoya linka amma tun da ya biya kuma sai ya jeje ne a kan haka nan sai dai a ɗauko a ƙarshe na je to kasuwancin kusa akwai wani abu suke ajiyar da akwai mai ya biya da biya ajiyar da aka yi da sai a lissafa kudin ajiya ce biya mai zaji ko kuwa ta wannan bai halatta ba kuma eh. abin da dai za a bayar kudin mai zaji eh ajiyar da an kai ta yi in yazo sai a nesa hawa matai eh, ba kasuwanci muka yi muka yi hmm. ina fatan mun fahimci wannan shigar ne alwajibu asari al murakam tau daga cikin amarmarin da ba su halatta ba al-mut'a ne ce wal mut'atu da kuma auren mut'a wa huwa al auren wuccin gadi an yi aure ne aka ɗibi wasu shekaru ko wasu watanni da an kai lokacin mijin zai saki mata ko dai shi mijin kada ya san da haka ko ko ita ma matan ta san da haka ko hawaliyanta ma sun san da haka da wannan aure ɓatacce ne idan hukuma ta ji za ta buɗe wannan auren an fahimta ko? abinda wani malami almaliki yake cewa eh, shi ne wannan ke na ibn juzai cewa lafazin mut'a ya shafi abubuwa guda hudu daya a bangaren haji uku a ɓangaren aure wurin haji Allah subhanahu wa ta'ala na cewa faman tabatta'a bil umrati ila al-hajj faman taysara min al-hajj wanda ya tamattuki ta hanya hada umra da haji a shekara daya tafiya guda to zai bada abin da ya sauka gare shi na hadaya tamattu kenan an gada aure akwai wannan da muke magana nikahun ila ajali yin auren wucin gadi sannan ma Allah ya haramta ko shari'a ta haramta yin auren wucin gadi In an yi za a buɗe wannan auren ko da ko an yi dukuli ba nashi ne kuma halal? malamai suka ce ba za a mai haddi ba saboda an riska mai da ɗa ya zama halal inda ɗan bai zan halar ba to da wannan akwai haddi wasu malamai kamar yadda ne bayanin wancan sati kamar imam ahmad yana halartar da irin wannan nau'i na aure saboda larura kamar yadda aka halartar da cin musulai idan ga larura mutum ne ya je aiki wata ƙasa zai yan shekaru ya ga cewa bai iya zama ba tare da iyali ba saboda yanayin ƙasar yadda yake daga cewa to gwamma ya wannan aure na mutu'adin to ya halatta ya yi a zuciyarsa ya san cewa aure ne na wucin gadi lokaci ya yi shi sai ya sake ta in ita zai bar maɗiya ko ɗan kuma a'a tahowa zai da abin shi tare da yardarta ɗan zai taho da abin shi ɗan shi ko ɗiya abin da aka haifa sai da yardarta ta kwana amma in bar mata zai yi to wannan shi ya kaci haƙƙin shi kenan ta wannan shi kenan amma ya sani duk inda yake a duniya gado na tsakaninsu in shi ya rage mutuwa ɗan ya rage mutuwa amma tun da ya saki haƙƙi ne ya bar ɗan a zaɓe ko ba shi a ba shi gado ɗan ko? sai da shi in ya mutu in ɗan ya sa in da yake ya zo ya fita gado cewa a ba shi gado in bai sanar da ita ba dole ne sanar da ita ba ai daga cikin abin da ya sa aka haramta kenan eh a ɗibi ajali ko ya zan ta sani ko ya zan ba ta sani ba waliyinta ya sani ko waliyinta bai sani ba eh, eh sannan akwai mut'a wurin saki saki hamlar dukhul da kuma saki ba da dukhul Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in allaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidatan tamatti'uhunna ko aure mata ba ku tare da su ba tuku ba ma an bata mata sadaki ba tuku ko ya ka saki ta to Allah ce fa matti'uhunna ala al-musir qadaruhu wa ala al-muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsinina in mai yalwar dukiya kake gwargwadon yalwar nan ta ji sai ta daɗi ka sanya mata rai in kuma talaka kake gwargwadon abin da Allah hori maka ba ta don sanya ya mata rai tana fatan ta yi kamu ina ta gashi abu ya kucce saboda haka ta haɗa cikin damuwa kai kan da ka sake ta ba ka cikin damuwa don da kana damuwa da baka sake ta ba to saboda haka ji ta daɗi ina lake walil mutsallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan ala al muttaqina can alal muhsinin nan kuma almuttaqin mace ce kun yi zama da ita a sake ta to haƙƙi ne in kana da abin da za ka ba ta to ka ji shi ta daɗi haƙƙi ne akan masu tsoron Allah mutum nawa ka haka yau mut'atun kenan ɗaya a gefen da aure sannan mut'a ta ɗaya ta uku mace ta jiyar da mijinta daɗi mut'atul mar'ati zawjiha fi maliha Allah ce wa atun nisaa sadaqatuhinna nihla fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan hani hani'an mari'a ku ba mata auren ku sadakin su nihla bisa ga kyauta idan ya kasance sun yi farin ciki suka ɗebo wani abu suka ba ku ku mazajen cikin sadakin da kuka ba su wannan ku amsa inji Allah ku ce halak malak mutu'o'i guda hudu kenan kaya a bangaren hajji uku kuma zuwa a bangaren kori ne uku din suka kai hudu kuma duk da a sanadiyar take to daga nan sai wasirriyatu wasirriyatu ne asirriya auren asiri asirce a ɓoye kada a bari 'yan gidanka za su san cewa an ɗaura auren wani da wacce a ɓoye a sharaɗi bisa ga ɓoye to da aka yi haka nan wannan auren shi ce wa huwal mutawasa ala kitmanihi auren da aka yi wasiti cewa a ɓoyi a faɗa ba shaidun kan ku sanar da kowa cewa ya wannan armi da wannan aure idan hukuma ta ji to za ta buɗe wannan aure wannan duk aiki ne na ɗan hisba su da ke shiga lungu da saku da kuma nemo labarai inda abubuwa na ɓarna ke faruwa ya zan kowace shiya suna da wakili wanda ke shaƙa musu labaran abin da ke gudana nan shiyar saboda haka ta hannun shi za su samu irin waɗannan labaran wannan harin yatu daga cikin amurbanin da shari'a ba ta halatta ba shine sharaɗin cewa miji ba zai zo inda take ba sai ga yini ko kuma ita ba za ta biyo mijinta ba ta zo inda cike ba sai cikin yini amma ban da dare ko kuma sai da dare ban da cikin yini nikahun eh, wa shar kenan aure ne da sharaɗi sirriya ya shiga wurin aure da sharaɗi nahariya ya shiga cikin aure da sharaɗi to duk auren da za a sanya wa sharaɗi laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'atu shar da wannan aure lalataccen aure ne lalataccen aure ne nahariya aka ce ya shiga cikin sharadi sharadin ne nan suka hadu da sirriya an yi sharadi cewa kakku sanar da kowa auren arminga aka faɗa mashidun da suka shaidi auren aka shaidar da su sun san cewa to sai an shaidar da shaidu fa sai a kira shaidu guda biyu aka shaidar da su wakilin shi miji ko kuma mijin don kan shi ma shi da waliyan matan su ka kira shaidu ku sai na daura ma wacce aure da wani ga su zaune ku a shaidu kuma za a kai ta gidan miji amma ka ku faɗa mu kowa <laughs> ba ya zama wanda kafin wa shar shi dafa ba daidai da sharadi sharadin mai ɓoye auren. Shi ne ce a tawasi al-mutawasa ala kitmanihi shi ne auren da miji zai gangana sandani cikin yini ɗaya za ka zarka kowa, banda da dare ko kuma da dare ɗai amma banda cikin yini to wannan armi ma baɗilun shine cewa huwa al-mushtaradu ityanu hazzauja naharan shine auren da aka yi sharadi cewa miji ya zanka zuwa inda take ita matan naharan cikin yini batilin wannan aure ce ne wa yajibu bid dukhuli al-mahru sadaqi na wajaba in ayi dukhuli daga tun daga shigarin da yake ambato da shigar din da mut'a da sirriya da nahariyan duk gaba ɗai yajibu duk dukuli almaharu sadaki na wajaba idan an riga an yi dukuli wa yasqutul haddu kuma ana kayar da haddi wato ba musu haddi ba wa bihi alwaladu kuma an haihu to za a riskan mai da na shi ne tunda ba mai haddi ba wa yustalatu fi nikahil qurbi al'amata shi kuwa ɗa sharaɗin a halatta mai ya aure boya adamu ƙaunin adamu ƙaulil hurrati sharaɗi na farko ya zambe da dukiyar da zai aure ɗa mace wa khawful anati sharaɗi na biyu gudun da ya auren ba kuma zina zai wa Islamu ha? sharaɗi na uku ta zan mu'mina ce musulma a kafira ba ta boye sannan wa adama shubahatin milki ha ya zan babu shubaha ga mallakar ita wannan boyar boyar ta to ba zai aure boyar ta shi amma yana iya auren boyar mahaifin shi ko boyar mahaifiya Eh. shi ne ce kan hurrati lil'abdi kamar ita kuma ya ta armi bawa nan maɗin an hana ya ce ta aure ko dai bawanta ko kuma bawan ɗanta nan ma ba halatta ba ويفتح بتملك أحدهما الآخر أنا بوت أورين إذن لا ينسي يملك لا ɗani yana aure da baiwa an tashi sai da ita sai sai ba ta kuwa mallakar ba a yanzu to babu aure tsakaninsu an fahimta ko maganar sa aka yi yanzu ba magana a arme ba ko kuma ita ta mallake shi tana bawa tana boya yana bawa an ka tare sai sai sai ta sai shi ya zan bawan ta ko to shi kidan babu aure tsakaninsu ita kan ba ta sa ta da shi an da ko ita ba da zaɗa ka sai dai yau ta ko ya koma ba wata, ke nan babu aure tsakanin karar hmm. ya saki a shari'a ta ba ya saki ba aka ce eh eh? aha sai shi wanda adda wanda adda ikon da ko kuma hali na sai wannan bawan ko mijin da kuma ta ne sai ya nemi a ɗaura ma bawan nan farsa ya biya ya yanka shi to ai sun sai ya mallake shi kin da zaran bawan na nan bawa eh. matukar bai gama biyan farsan ba

ya ba ba dai ta mallake shi ba ko kuwa ita sun kalma mai fansa ba ta fanshe shi saboda haka ta mallake shi ke daidai ne da ta sayi shi an fahimta ko yayiwa duk wanda ya biya kudin to shi ya sai ya tsanta kamar yadda ana na aisha ta yi da barira ko ba ɗarma fansa aka ɗarma mata ba ta ce to za ka biya su kuɗi ƙasa to sai in ya so ta armar da shi ita yanta ta jidali ya kai kawo dole annabi ce haka nan za a yi in sun yadda in kuma duk ɗayan da ake ko da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ta biyan fansan har ta biya duk ta gama to abin da ɗani abin da ɗinsu na ga hannunsu eh? in ita ta biya in ita ta biya lokacin ita fake da walinci san ba shi ya biya ba saboda haka sai in uban iyayen gidanki sun yarda matar shi za ta biya shugabancin shi zai koma hannunta amma shi bai da abin biya in sun yarda da haka nan to in ba su yarda ba shi kenan ko su yanta shi ko kuma gashi na harin da ya biya su to nan gaba abin da ce labi wujudi da kurrati ta hata ku ko armene ba zai buɗe ba don ya auro boya ya ga ɗiya kuma yana aure da ɗiya yana aure da ɗiya mace sai ya auro boya diyamar can gaba ta isan shi sannan ko bai da kudin da zai karo arma wata diyar kuma saboda haka sai karkata koma ga goya saboda haka armin shi lahiya lau ita wannan boyar da ya arma ba a cewa tun na armini ya mace bai halatta auren goya ba ba illam tugunihi in ba ta ishe shi ba ya auro ɗiyan ya eh, goya ya tsara amma duk da haka kuma ba su ishe shi ba hallala mazi yana da damar ma ya tsara wata boye kuma walau ila arba ko da har mata ne su kai hudu ne uku bayi daya ya babu laifi ga haka ne wa in ta zawaje kokatan ala amatin jahilatan sabata lahana khiyaru yana da abin nan sakaka abin nan boya yake arme da ita sai ya auro ya mace yana aure da boya to sai Allah ya mai buɗi ya ga yanzu ka shina ya aure ya mace sai ya auro ya mace ita ga da ya auro ta san da cewa yana ko ba ta san da cewa yana da mata boya ba fiya mana jahilatan ita ga yar ba ta san cewa yana da wata matar da aka gare goya ta to da duk ta gane sabata lahal khiyar zaɓi na gare ta za ta kishi da goya ko ko ba za ta kishi da ita ba bainal kafai wal iqamati ko dai abu da aure ko kuma ta ci gaba da zama da shi hakan an fahimta ko wannan haƙƙi ne tsakanin eh, haƙƙi ne nata da shari'a tabbata la alimatan banda in tun farko da mata sani Ba san da cewa yana da mata amma goya kuma ya zo bene ta arme ta yadda ta arme shi ga abin da ta gani ba za ta ce ita ba ta zama da shi saboda boya ba wa yubahu hara'ir alkitabiyyat an halarta musulmi ya aure yahudu ba yahudiya ko ba nasariya amma hara'ir ƴaƴa daga cikinsu ba bayansu ba ya zan musulmi ne amma matarsa ba yahudiya ce musulmi ne matarsa kirista ce fahimta duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana sharaɗi ba amma gaskiya malamai na ƙoƙarin sanya sharaɗi ko sharuɗa ga irin wannan aure. ya zan musulunci ne ke da ƙarfi yadda musulunci gwamnatin musulunci ke tahiyar da komi dokokin musulunci na gudana saboda haka ita kiristan babu wata hanyar da za ta bi domin ta mallake abin da ya zan mallakan mijin ne ita ya koma mallakanta wanda zai sanadiyyar fila duk 'ya'yan duk gaba da su koma kiristoci ko yahudu to idan haka nan ne baka nan ya halatta amma idan zai zamo akwai alamomi bayyane ko ya yi ta faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba na ita matan ta kiristantar da mijin ko ta yahudantar da shi ko kuma ‘ya'yan duk su koma kiristoci ko yahudu to a ba za a halatta al'umman musulmi ba za su halatta wannan ba kishi ya ce zai yi to hukuma ba za ta yarda ba duk in ya zan abin na hukuma na kulawa ke ba, ko kuma yan uwan shi mijin su ce ba su yarda ba don sun ga abubuwan da ke faruwa ga waɗanda ke auren yahudawa ko kuma kiristoci saboda haka su ba za su yarda dan su ya auri a yahudiya ko kuma kirista kuma ba za su sa hannu ba an har ya saurare su wani zaniya in kuma ya hisu ƙarfi don ya hisu kuɗi shi da kudi na shi da mi ta wannan kuma shi ya sanya do abin da ya faru gare shi bai da kai <clears throat> to sai sannan yin haka nan musulmai su ta auren yahudu da kuma kiristoci na ƙara ma waɗannan kiristocin da ya kudin ƙwarin gwiwa A kan cewa lalle su ma addinin su addini ne mu'tabar wanda aka la'akari da shi wanda ake girmamawa har Allah ba da dama a aure su addinin za su ga cewa to saboda mai za ta musulunta in za a aure ta duk da addinin ta duk da bambancin addini saboda haka sai gabata ba katin musulunta sai ci gaba da tambadarta amma yanzu tana da bukatar armeniya kuma ba arminta sai ta musulunta wannan ɗin zai ta mata ta musulunta sannan kuma ƙarfafa addinin sunni kamar yadda nace ta wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da yahudu ke amfani wurin mallakar wurin yaƙi hanyoyi na yaƙi wasu daga cikin shugabannin larabawan da muke sani a yanzu yawanci duk matansu yahudawa ne sai amurka ne kuma ba don wani abu ya sa suka arman musu ‘ya'yansu ba zafi'yan sarakuna ba don sun san wataran za su zamo sarakun. ko da ba su zamo sarakunan ba to za su zamo dai masu faɗi a ji a cikin ƙasa in sun tashi buƙata wannan ƙasan suna da alfarma don suna da zuri'a a gidan sarauta saboda haka in suka je da su bukatocin za su samu shiga abin da ke faruwa kenan hanyoyin da yahudu ke amfani wurin yakan musulunci duk da daɗewa wannan abin bai yi sun san nan gaba abin da zai faru kenan kuma yanzu halin da ake ciki kenan gidajen larabawan da za ka babu gidan sarautar da babu ba yahudiya don kasashen larabawan gaba ɗaya kafkar kaɗe ba kowace kada fara musu da mai sai ko arnudiyarsu tukunna a ah, wannan ba dalili na ba wannan ba dalili na ba ai ba sai ka arme sai ka arme gare su ba za a fara maka ba tana da abin da suke da bukata wannan abin da suke da bukata su zo ka ba su kuma su ba ka abin da kake da bukata ba ka zama fil laraba suna da arziki ba to wannan yahudawan ke da bukata da shi to zo a ba su arzikin su ma su ba da abin da ake da bukata da amma ba hada alaka auratayya ba wanda za su yi amfani da shi wurin yakar su ba gashi yanzu da shi ne suke yakar su ai ba rashin kyawawan mata ne ga larabawan ba ai duk duniya babu mata da suka kyawun matan larabawa hmm? ko matan indiya ba su kyawun matan larabawa ba hmm. to Allah ya mana sauki hmm. wa man balaga bihil maradu hajj al wanda rashin lahiya kai mai matukar da za a sa mai sanke ga dukiya ta yi a hana shi tasarrufi ga dukiyar saboda rashin lafiya a ce kwakwalwa ta ta buga saboda haka ba za a ba shi damar sarrafa dukiya ta ba to eh, muni an nika to za a hana shi aure ma a aure ma da dukiya kai za a hana shi aure in ya yi auren ma buɗewa za a fa'in saha ƙabla faskihi sabata in ya samu lafiya tun ba abu da auren ba to auren ya tabbata ya ba armi amma in bai samu lafiya ba a aka lokacin da za a buɗe aure to buɗe auren za a ainihin fusiha ƙamlar bina idan ka yi buɗe aure tun ba a yi tun ma tabbata tare ba fala mahara to babu sadaki wa ba da in bayan an yi matar ta tare ne yalzamuhu fi sulusihi sadakin nan cikin sulusin dukiyarsa za a ɗiba a bata don lokacin wannan halin da yake ciki ba abin da shari'a ta mallaka mai sai sulusin dukiyar shi kawai ɗaya bisa uku na dukiyar shi shari'a ta halatta mai duk abin da yake son yayi in wasici zai sadaka zai me zai saboda haka cikin sulisan dukiyar za a ɗiba in sulisan ya isa sadakinta la alhamdu in ma bai isa ba to nan dai za a tsaya sai in magada sun ce mun yarda a ɗiba a ƙara mata in da biyanta duk lokacin dukiyar tasu ce eh. wala mirasa lissahihi babu gado lissahihin da shi lafiyayye in matar ce ke cikin hanyar rashin lafiya za ku aure ta haka ba yi dukuli ba a buɗe aure ina yi dukuli to a ba ta sadaki a buɗe arabin to in ɗayansu ya mutu tun ba buɗe aure ba to wanda ke da lahiyar ba zai gado ba idan mijin ne bai da lahiyar ya yi auren cikin rashin lahiyar da shari'a ba ta yadda ba to ita ba tabbata cikin masu gado in kuma ita ce aka auren da ita tana cikin wannan rashin lahiyar da shari'a ba ta yadda ba sai ya kasance ta mutu to a sahihatin ba zai gado an fahimta ko haka ma wurin saki ya sake ta yana cikin rashin lahiya ya mutu cikin rashin lahiyar to za ka yi gani ko da ta gama idda ko ko da sake uku ya mata za ka yi gani a shari'a ba ta halattar da saki cikin wannan halin ba falau bari almaridu lawarisa min sahihi inda mara lafiyan ga ya samu lafiya tun ba bude aure ba sai mai lahiyan ga ya mutu yau ba ya aka ba ke nan ga an da ake tsara mutuwa ga an da mutuwar ta fada ta mara lahiyan ga da ya samu lahiya farfado to zai gaji wanga lahiyayyen ga da ya mutu inda yana magana tun ba bude armin ba ne nan bude armin ka shi ke nan ba mai gada wani wa kullu nikahin ajma al-muslimuna ala butlanihi do auren da malaman musulunci suka yi ijma'i akan cewa lalataccen aure ne batacce ne fal furqatu fihi rabuwa a wannan auren to budewa ake yi ba babu saki in har daga baya sun dawo za su yi auren ba cewa a karba bisa gaigiya biyu don ya taba sakin ta can a'a in fasko ne ba talakun ba to ba a lissafawa da shi cikin saki an fahimta ko wanda duk malamai sun ijma'i cewa ba bataccen armi ne kamar da nikahun eh, mani armin ci duk malamai sun ittifaqi haramtaccen aure ne to an yi auren sai aka bude armi to ba cewa sun ya mata saki daya a'a babu saki a wannan wurin wa makhtulifa fihi min da malamai suka yi saɓani, kamar auren da babu wali fabi talakin don za a bude armin da saki ɗaya ne an fahimta ko? yau ma da da kenan mai saɓani ma kenan da saki ɗaya in babu saɓani ba cewa armi sahihin ne ita faɗa. nan ma rabuwan da za a yi da saki ne an fahimta saboda haka ko dai ya za aure mai ayin tufaki a kan mataccen aure ne ko kuma a kan lahiyayyen aure ne wanda aka yi tufaki mataccen aure ne in an buɗe babu sai wanda aka yi tufaki lahiyayye ne ɗan rabuwa ya faru cikito da saki ne sai dai ake adadin saki nawa in ku akwai saɓani ga cewa eh lahiyayye aure ne ko ba lahiyayye ba an buɗe to nan akwai saki an fahimta ko oktolif to nan za mu dasa aya saboda lokaci abinda makaranta daidai allah ba mu lanin da ke ciki kuskuren da ya faru bayanin da ne allah ya fahimi ne kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wasu baraka allahumma bihamdika ashhadu da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk